يا أمتنا يا أمتنا أمتنا ماضية عزتنا حضارتنا daga masallatan juma'ar ne. ma'ana dan kankanin da kai alkhairi da shi zai zamo shine abin da zai zamo maka rabo a ranar tashin alkiyama ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa haka dan ya nuna mana munin tarfi da kuma suwaye masu ɗabi'ar canfi don kishiyance su mu nisanci haka duk wanda yake jan buhari zai kuka ya kun kare yake yi allah shi ne mai yi ina jan ba zamanin da ke zamanin manzo allah sarki da tsafta a nan jihar taraba muna da kwamishinoni 21 amma saboda wariyar kiyayya ake wa musulmi biyar ne kakar musulmi a cikin shirin daga masallacin juma'a ne ne da yake samun wasanni dangane da yadda hudurobi ta sallar juma'a suka kasance a faɗin ƙasar nan kafin mu tsibin cikin sunanin da zamu leƙa tashin mu na talla. dai mu rike dukan sahabban manzo mun so su babu bambanta zagin su ko asara ce mai yi ka gaba ka cin riba. sayyidina hassan bin ali jika ga annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ƙara yarda a gare shi shine ya gaji haƙuri da tausayi tausayi da jin kai da yi na annabi sallallahu alaihi wasallam dattijan quraishawa suna jinjina masa domin ɗabi'arsa ta haƙuri da jin kai irin na annabi sallallahu alaihi wasallama siffofin halittarsa sun yi kama da na annabi sallallahu alaihi wasallama in ji sayyidina abubakar allah ya ƙara yarda a gare shi shine wanda yakan hauka faɗar annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da yake sujjada kuma annabi ya saurara har sai ya kammala abin da yake sannan ya ɗago daga sujjadarsa domin tausayawa da jin kai a gare shi farin ciki ciki da rabo ya tabbata ga mai ƙaunar sayyidina Hassan Allah ya ƙara yadda a gare shi. Hasara da tir da taɗewa da aikin da na sani sun tabbata ga masu zargin sayyidina Hassan da nika mulki ga hannun maƙiya Allah. Wannan sako ne daga cibiyar yada addinin Islama ta Bin Bas Foundation. Ban san saboda menene wai har za ka dinga zagin su to zo mu zo a zauna mu ba ka dama ka ba mu illar su. A wani sako daga fitil.com. Ya الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم من بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فاتقوا الله إن الله تواب رحيم النبي صلى الله عليه وسلم عاشي في نيشي من المسلمين وقت دعوا الشنساء دعا النساء ما مسلم نيويتو ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد بحمده ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد ولا إلى لبشاك يا اسم الله لدار الفتيل أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة larai ana ta sana'ar ne kamar kin sani salaha ai fadin duniyan nan babu abin da ke burge ni irin in ga samari da yan mata na rausayawa ana rera waka tun ma ba ta soyayya ba sai in ji ta kai min daidai ai duk wani daɗi su kenan a sha'an nan raye-rayen sun saba wa addini da al'adar ki yanzu ko dan yaran nan bai kamata ki daina wannan muguwar ɗabi'ar ba ba ki tsoron su tashi da miyagun ɗabi'un raye-raye da wace-wacen banza da wofi da ba za su kare su da komai ba 我女儿说得蛮开始。 ke ko salaha kin kika tsanani ina laifin ya shakatawar da mutum yake yi ni fim komai tsadarsa zan sa kuɗi na in saya in more ta daidai gwargwado <laughs> na lura ba ki hangen halakar da kike ciki irin wannan mugun halin naki na ja miki hasarar duniya ki ɓata lokaci ki wargaza tarbiyyar ƴaƴanki ka kuma saba wa Allah wanda shi ne mafi ƙololuwar masifa. ina zaki da wannan kaya Aifa, babbar tambayar kenan zama uwa ta gari yi ƙoƙarin tarbiyyantar da ƴaƴanki son ka karatun Qur'ani, kallo ko karanta tarihin annabawa, sahabbai da magabata na kwarai. Nuna musu aibin kallon fina-finan da ba su da wata ma'ana. Ta haka kin taimake su, kin taimake kanki da ma sauran al'umma. Don ta haka ne za su zamo ƴaƴa na gari abin alfahari. Alaiha mala'ikatun shidad